Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rarma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya. Da tashar mu ta Afrik akan mita 200.5 zanga FM a birnin Yammai. A Ghana kuma ana jin mani a tashar Alfa Radio ta birnin kuma sai yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Torin daga birnin birnin Washington DC tare da zahra Ufagi da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a goma sha tara ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha tara. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai. Mun yi murna ko mun ji daɗin wannan abu amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan ƙari na mafi kankantan dubu talatin. sa muna aikin gafara. Kuji yanzu dai bari mu fara da kano labarai. Prime Minister kasar Mali Somailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. Mai bincike na musamman na Robert Mueller ya yi bincike game da lokuta goma sha ɗaya wanda yake kyautata zaton cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a ƙoƙarin dakatar da bincikensa. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yana ganawa da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya ta al'adun gargajiya bayan mummunar gobarar da ta cinye majami'a Cathedral na Notre Dame. Madalla. To bayan labaran duniya za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ma'aikata bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu akan wata doka ta musamman. Ƙungiya ta Afirka gaba ɗaya wadda ke kula da jami'o'i cikin kasashen nan goma sha tara babu ɗaya wadda ake zaben shugaban jami'a. To jama'a sai ku yi mana aikin gafara ina ji idan da wannan labari ya dai daga Nijar tsokaci ne daga mataimakin shugaban Amurka dokokin kasar ah, a kan wata doka ta musamman ta shafi jamomi kasar. Yanzu sai mu To bayan labaran yanzu sai mu leƙa a Najeriya. Masu saurare Assalamu alaikum. Prime ƙasar kasar Mali samailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. A wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Kaita ta ce, Shugaban kasa ya amince da murabus din na Prime ƙasar kasar da membobin gwamnatinsa. Wannan mataki ya zo ne bayan tashe-tashen hankula a yankin tsakiyar kasar. ciki har da kisan gilla a watan jiya na fulani 160 wanda ake zargin mafarauta na dogon ne suka aikata majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto cewa a cikin shekarar da ta wuce fada tsakanin fulani da al'ummar dogon ya janyo mutuwar mata da yara da maza har guda ɗari 600 makonni biyu da suka wuce an yi zanga-zanga a barin bamako babban birnin kasar da nuna rashin amincewa da rashin ikon gwamnati na hana aukuwar tashe-tashen hankula. Mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi bincike game da lokuta goma sha ɗaya wanda yake kyautata zaton cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a ƙoƙarin dakatar da bincikensa. akan ko rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda ya lashe zaben amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba trump ya karya doka ba rahoton mai shafi 448 da aka fitar a jiya alhamis ya tabbatar da cewa babu wata shaida cewa trump ko masu yakin neman zabensa sun haɗa hannu da rasha don yin shishigi a madadin shugaban ƙasar a zaben shekarar 2016 da nufin kada 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton duk da yake binciken ya rubuta muhimmancin dangantaka tsakanin mutane na gwamnatin rasha da kuma masu yakin neman sa shaidar bata isa da tabbatar da an yi laifi ba in ji mola amma duk da haka rahoton ya nuna kokari da dama da trump ya yi na wajen kawo cikas da bincike na zargin ko rasha ta yi katsalandan a yakin neman zaben Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yana ganawa da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya ta al'adun gargajiya bayan mummunar gobarar da ta cinye majami'ar Cathedral na Notre Dame. Macron ya gana da tawagar UNESCO a fadar Elysee a yau Juma'a. majami'ar mai cike da tarihi ta shiga jerin muhimman wuraren tarihi na duniya na cibiyar ta unesco ne a shekarar 1991 daraktar cibiyar matilde rosla ta ce bayan ta ziyarci majama'ar a farkon wannan makon kashi biyu cikin uku na rufin babban majama'ar ta notre dame ya tafi shugaba macron ya ce yana so ya sake sabunta tsarin ginin majama'ar wanda yake so a kammala shi a shekarar 2024 don buɗe ma jama'ar a lokacin gasar wasannin motsa jiki na olympic wanda za a yi a ƙasar ta faransa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaba yawuri Museveni ya nuna bukatarsa ta yin takarar shugabancin Uganda a shekarar 2021 duk da cewa a lokacin yana da shekaru 75. A jiya Alhamis, kotun koli ta kasar Uganda ta amince da hukuncin kotun kundin tsarin mulki da ta yi a shekarar 2018. wanda ya bayyana cewa Museveni ya fara wani wa'adin mulki a karo na hudu a shekarar ta 2016 zai iya sake tsayawa takara alkali eldad muwan Gusia ya gabatar da hukuncin kotun da ta yi zama ƙarƙashin jagorancin shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta bat katuriba by majority decision of 43 Bisa hukunci da alkalai hudu suka goyi baya uku suka nuna rashin amincewa ba a sami nasarar cimma burin taka mishi birki ba dangane da batun tashin hankali ciki har da wajen majalisa wannan ma an yi fatali da shi an kuma gaza tabbatar da hujjoji dangane da neman kotu ta hana wanda ya kai shekaru 75 tsayawa takarar shugaban ƙasa shi ma ta kasa an amince da hukuncin da kotun kundin tsarin mulki ta yanke Yau ranar Juma'a rana ce ta mabiya addinin Krista da ake kira Good Friday. Papa Roma Francis ya jagoranci wata sujjadan tunawa da mutuwar Isa almasihu inda za a kunna kendir wanda dukkan mabiya addinin Krista za su halarta. Papa Roma Francis ya kira tilasta mata shiga karuwanci a matsayin wani babban laifi ga ɗan Adam. kuma ya yi kira ga mabiya addinin katolika su buɗe idanuwansu ga waɗanda wannan mummunan lamari ya shafa. a gaida zahara'u fage labaru ga saura daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Yan sai rahotanni mu zamu fara daga birnin tarayyar Abuja inda kungiyar kwadago da ma ma'aikata a Najeriya ke bayyana ra'ayinsu a game da dokar ƙara albashi da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a kai. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a sabuwar dokar da za ta ƙara wa ma'aikata albashi a Najeriya daga Naira dubu goma sha takwas zuwa Naira dubu talatin. Sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ƙwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, na cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya na tabbatar da wannan ƙarin albashi. Ko ya yake ji da aka samu yadda ake so? Da fari mun yi murna. ko mun ji daɗin wannan abu amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan ƙari na mafi kankantan dubu talatin. To ya za ku yi da jihohin da ko a lokacin da albashi ke dubu goma sha takwas ma ba su biya ba? A to alhamdulillah kwanaki mun yi ta kiraye-kiraye a jihohi mun gaya wa kuma wato membobinmu da suke jihohi cewa duk gwamnan da ba zai iya biyan wannan abu ba a yana da kyau wato ya aje kujeransa ko kuma mu saka ma'aikatanmu su canja shi to alhamdulillahi ma'aikatan nan sun ji kiraye-kirayen nan wasunsu da ba su da niyan biyan wannan abu yau ba su bane a cikin wato gwamnatin jihohin nan to alhamdulillah wannan babban nasara ne saboda haka gani ga wani ya isa wani wato tsoron Allah wasu ma'aikatan a nan Abuja sun bayyana ra'ayinsu a game da ƙarin albashin sunana Muhammadu Lawan Umar I'm deputy director special duties with FRC headquarters. Za mu iya cewa a yanda muke sa rai da babu gwanda ba daɗi domin shi dubu talatin ɗin nan ka duba ko da a ce wanda ya fara aiki yau ne bai da mata to nawa zai kashe a rana a sauƙaƙe dole kashe dubu ɗaya to balle kuma ya yi mata da inda ya mata zai fara yaya kuma a gwamnati an ce an yadda a ci da kai da albashi a cikin albashinka kai da matarka ɗaya da 'ya'ya hudu har ma da ƙarin wadda ba naka ba guda biyu to kaga in kaka duba wannan al'amari ba ana duba abin da zai ishe ka bane ana duba abin da za ka yi manajin ne wato za ka dan irin lallabawa suna na hawa ali to yanzu da karin albashi nan da za yi to ya kamata ya alheri amma ka san kana zama a gidan haya mai gida zai ce to an kara maka kudin albashi so dole ya kara maka kudin haya yara kuma da suke makaranta masu makaranta za su ce to da ba mu kara ba don muna ganin amda kuke samu yanzu zai karu in ka je kasuwa ma duk masu kasuwa za su ce to albashi ya karu mu ma bari mu samu namu a ciki so ban san ko zai yi amfani ba ko ba zai yi amfani ba sunana na na fatima na aiki ifrc headquarters har yana da kyau amma na gaskiya bai mun daɗi ba harmonization ne nake so irin duk irin da wani take da kwa suke samun telecom din duk mu mu samu dan wanda suke sec ko NNPC ai ba su fi mu ba duka su same school muka je ko a nan radio house din we have information we have voice of Nigeria our salary is not the same sunana engineer Abdul Aziz Sani Aziz a matsayina na dan karamin ma'aikaci mazaunin yankin nan kuje FCT Abuja muna murna da karin kuɗin albashin da shi shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya yi kuma muna mishi addu'a allah ya kara karfafa shi allah ya kara mai karfin gwiwa da zai yi fiye da wanda ya yi amin sun amin sunana christiana gokir ni civil servant ne a federal ministry of information to karin albashin nan gaskiya mun ji daɗi ba mu ji daɗi ba don ko a yau da na je kasuwa tun kuɗin bai shiga ba kaya sun tashi kuma muna jin waiwai akwai kari a tax akwai kari a vat to ya za mu karasa za mu iya sayan wani abu da kuɗin kenan gaskiya kuɗin bai mana daɗi ba yanzu ko sabulu mutum zai saya kuɗin ya karu abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan najeriya sun fara karɓa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin ƙasar ta amince wata doka da ke baiwa gwamnati hurumin naɗa shugabannin jami'o'i a maimakon a zaɓe su. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulmumun Barma ya aiko muna da ƙarin bayani. da ƙuri'u 135 daga cikin 171 ne majalisar ta yi na'am da wannan ƙudirin doka mai kunshe da wasu mahimman canje-canjen da suka shafi tsarin tafiyar da harkokin jami'o'in gwamnatin niger su har da batun mai gurbin zaben shugabannin jami'o'i da wani tsarin na daban wanda a ƙarƙashin sa hukumomi za su samu hurumin naɗa irin waɗannan jami'ai mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa honorable irosani ya bayyana min dalilansu na amincewa bukatar gwamnatin ta Nijar. Kungiya ta Afirka gaba daya wadda ke kula da jami'o'i cikin kasashen nan goma sha tara babu daya wadda ake zaben shugaban jami'a ne tasirin a zaɓe shugaban jami'a kuma babu ci gaba ɗalibi ya zo ya shekara goma bai je ko ina ba ɗan talaka su ne ke wahala shi idan an zaɓe shi ji yake ya ƙarfin kowa ya ma ƙarfin gwamnati ba wanda ke iya mai magana alhali ba ya yin aike shi ƙungiyar malaman jami'o'i ta sinex wacce ta shafe watanni tana yajin aiki akan batun zaɓe ko naɗin shugabannin jami'o'i ta yi watsi da wannan mataki da take ganin sa a matsayin wanda ya saba wa tafarkin demokradiyya. Madam Fatima mai yaƙi ita ce mataimakiyar sakataren wannan kungiya. Kundin ƙasa ya ba mu 'yancin kuma mu ce ba mu yarda ba kuma ya ba mu hanyoyin da za mu kwatanta da ba mu yarda ba. To hanyoyin na da kundin ƙasa ya ba mu kuma hallo su za mu bi. Duk ƙasashen duniya an taru an ce babu abin da ake so kamar demokarasiya. Menene wara demokarasiya shine zaɓe. inda Nijar demokrasi ba abin kirki ne ba da su da kansu shugabannin da ke iko yanzu ba su shekara talatin suna gwagwarmaya don a zaɓe su. To amma majalisar dokokin na gargaɗin malaman jami'o'i da su yi karatun tanusu don kaucewa aikata dukkan wani abin da ka iya dabaibaye al'amuran ilimi a wannan kasa. babu wani abu da za su yi bugun gaba da shi in ba cewa ba gashi nan ana gani a ƙas kwararru ne su cikin ba da ilimi kuma ga shaida nan. A gobe Asabar ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ke hallara zauren majalisa domin yi wa wakilan al'umma bayani akan matsalolin da ke yi wa sha'anin karatu tarnaki a daukacin jami'o'in gwamnatin Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sule Barma. Yanzu kuma sai mu leƙa jihar Plateau da ke Najeriya inda a yau Juma'a mabiya addinin Krista a duk faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan Ista don tunawa da mutuwa da tashin Isa Almasihu. Wakilin murya Amurka a Jos Zainab Babaji ta aiko muna da ƙarin bayani. A yau Juma'a mabiya addinin Krista a fadin duniya suka fara gudanar da bukukuwan Ista don tunawa da mutuwa da tashin Isa almasihu. A ranar Juma'ar Ista mabiya addinin Krista sun yi imanin da cewa rana ce da aka kashe Yesu Kristi wanda tashinsa daga matattu ya kasance sanadin ceto daga hallaka da kuma alkawarin rayuwa na har abada da kaucewa shiga jahannama ga duk wanda ya yi imani da Isa almasihu. Reverend Bakari Ibrahim ya ce Ista na cikin ginshikan koyarwa da abin da mabiya addinin Krista suka fi bada fifiko kansa. A lokacin Ista ne almasihu ya tashi daga matattu ya ba mu nasara da mu ma muna da gaba gadin tashi bayan da ya salmasihu zai zo ya karbe mu ta yaya mabiya addinin krista za su yi amfani da wannan lokaci na isa wato wajen yada zaman lafiya da yada bishara isa lokacin falala ne lokacin salama ne lokacin da almasihu ya kawo salama kuma cikin duniya ta wajen tashinsa kazalika ana son duk krista shi ma ya ɗauki wannan dabi'a da almasihu ya mana na wajen yada bishara saboda waɗanda ba su san Yesu nan ba su samu kubuta su samu ceto su kuma ya da bishara na zaman lafiya. Duk da shike Krista a fadin duniya na gudanar da bikin na Ista daga ranar Juma'a zuwa ranar Litinin sau guda a kowace shekara sun yi imanin cewa an keɓe ranar ne don tunawa da mutuwa da tashin Yesu almasihu amma ba takamaiman rana ko lokaci ne da ya mutu ba. Amen. Madam Lami Ibrahim da ke koyarwa a cibiyar Tauhidi da ke nan Jos ta ce Ista na da muhimmanci a rayuwar Krista. A cikin wannan lokacin Ista muna da Good Friday wato muna tuna da ranar da aka giciye Yesu. Mun ga mamakon mu ce da shi Bad Friday don Yesu ya mutu muna ce da shi Good Friday domin muhimmancin shine Yesu ya sada a wannan mutuwa. Yesu ya sada mutane da Ubangiji Allah. so, wannan shine ma makoman kowane mutum wanda dama ubangiji ya halicci mutum da man jin dadin rayuwa tare amma zunubi ya shiga ya karya wannan zumunci kuma uh, lahadi muna ce da shi ista muna tuna da tashin yesu daga matattu wanda ya nuna cewa ko da mun mutu muna da sa zuciya cewa za mu tashi kuma bin yesu kristi ya nuna mana cewa mun samu nasara nasara kan zunubi na farko wanda iyayenmu suka yi nasara na biyu shine a rayuwarmu na kullum muna da abubuwan da suka iya sa mu mu yi tuntube mu kasa yin tafiya amma cikin yesu muna da nasara masu bi suna da bege za su koma su yi zama falala gaban ubangiji Mabiya addinin Kiristan da suka yi imanin Isa almasihu ya tashi daga matattu wanda ya tabbatar da bambancinsa da sauran annabawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yesu Kristi na wane, ku zo mu yabe shi. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga Muhammadu Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ana ci gaba da cece kuce tun bayan da ma'aikatar shari'ar Amurka ta saki tacaccen rahoton nan wanda ya bincike kan shigin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 binciken da robert mala ya jagoranta ya kuma mika sakamakonsa tun makonni kusan hudu da suka gabata amurkawa da dama har da shi kansa shugaba trump sun yi ta dakon wannan rana da za a saki wannan rahoto yau batun da shirin duniya amurka zai tattauna a kai kenan gabanin ya saki tacaccen rahoton babban attorney general ɗan amurka william ba wanda ya samu rakiyar mataimakinsa rod rosenstein ya gana da manema labarai a jiya alhamis inda ya sake nanata abin da ya faɗa kusan wata guda da ya gabata cewa bincike na kwamitin robert mala bai sami shugaba trump da laifi ba ko wani makusancinsa kan zargin da ake na haɗa kai da rasha domin trump ɗin ya samu nasara a zaben na 2016 william ba ya kuma jinjina wa shugaba trump da ya bada haɗin kai a lokacin binciken And as the special counsel's report acknowledges, there is substantial evidence to show kamar da yadda rahoton lauya na musamman ya nuna akwai kwakwarar hujja da ta nuna cewa an wa shugaban an kuma harzika shi saboda ya yi amanna cewa ana binciken ne domin a kassara mulkinsa wanda abokanan hamayarsa suke rura wutar wannan rikicin siyasa da yadda aka rika fitar da bayanai ta barauniyar hanya his investigation. jim kaɗan bayan da william ba ya kammala jawabinsa a gaban manema labarai shugaba trump a wani wajen taro na daban ya ayyana cewa yau yana mai farin ciki saboda mola bai same shi da wani laifin haɗa kai da rasha ba ko kuma yunkurin yi wa doka karar tsaye inda ya kara da cewa This should never happen to another president again. Bai kamata irin wannan ya sake faruwa da wani shugaba ba, to tun gabanin baya bayyana a yammacin laraba cewa za su gudanar da wani taron manema labarai kan rahoton shugaban kwamitin kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka jerry nadler cikin fushi ya zargi attorney general william ba da kokarin kitsa wata makarkashiya the central concern here is that the Attorney General Barr is not allowing the facts of the Mueller report to speak for themselves. Yace babbar damuwar a nan ita ce, Attorney General Barr ba zai saki hakikanin gaskiyar abin da rahoton Mueller ya kunsa ba, abin da zai gabatar rahoto ne da zai daɗaɗawa fadar White House. Ya kuma tsara zai fitar da rahoton ne a ƙarshen mako saboda a rasa wanda zai maimai da martani. Hakan ba daidai ba ne, ba haka ya kamata Attorney General ya rika yin aiki ba. It is not the proper role of the Attorney General. To a halin da ake ciki shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka ciki har da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa a jiya Alhamis wacce ta yi kira ga Mola da ya bayyana a gaban majalisar cikin gaggawa. Suna masu cewa yadda William ba ya tafiyar da fitar da rahoton ya sa suna nuna shakku kan ko da 'yancin gashin kansa Robert Mala ya gudanar da binciken. Shi dai wannan rahoto da aka fitar ya nuna fuskoki biyu ne. kan batutuwan da ake takaddama a kansu wato ko an samu haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben na trump da kuma rasha kuma shugaba trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta in ya ba da misalai da lokuta daban-daban da shugaba trump ya yi yunkurin neman sauya akalar binciken sannan rahoton ya ba da misalai da dama inda aka samu tuntuɓa tsakanin wasu jami'an kwamitin yakin neman zaben na trump da rasha a 2016 sai dai ya nuna cewa babu wata kwakwarar hujja wacce ta nuna a kowane haɗi tsakanin ɓangarorin biyu sai dai mala bai fitar da matsaya kan ko shugaba trump ya yi yunkurin yi wa doka karatse ba wato rahoton bai bayyana cewa ko trump yana da laifi ko akasin haka sai dai a ƙarshe shi babban attorney general ɗin da kansa ya fito ya ce hujjojin da ake da su ba su da ƙarfin da za su sa a tuhume shugaba trump to sai dai 'yan jam'iyyar ta democrat waɗanda ba su gamsu da wannan rahoto da william ba ya fitar ba sun ce za su bi duk wata hanya wacce doka ta tanada domin samun ainihin cikakken rahoton saboda su ga dukkanin abin da ke kunshi a cikinsa ga dukkan alamu dai wannan takaddama ta rahoton na mola ba ta ɗauki hanyar kawowa ƙarshe ba yayin da fagen siyasar zaben 2020 ke ƙara ɗumama masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya mu yanzu a madadin julie levis gresham da ta hada shirin da jeff costa sai kuma michael brown mahmud dalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmudu Lalo har yanzu dai kuna tara sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo mu anan yana ci karfe 11 da minti 24 wato karfe 4 da minti 24 a jihar Keta da ke jamhuriyar niger Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama don na yi kira ga gwamnatin mu Najeriya da ya kamata ta ɗauki matakin hukunta dukkanin masu hannu akan haddasa wannan matsala ta karancin man fetur a jihohi da dama duba da yadda kamfanin mai na NNPC ya yi ikirarin cewa akwai wadataccen mai kuma ya tura shi zuwa kowane yanki ga kuma saƙon Ahmadu Abacha da kawu kawu mai goro kumsa su kuma suka ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na VOA don Allah ku ba mu dama mu jinjina wa majalisar dattawan Najeriya akan namijin kokarin da ta yi na amincewa da shirin dokar 'yan sandan kasar wanda zai samar da muhimmin sauye-sauye ga rundunar 'yan sanda ta kasar mu Najeriya sai kuma saƙo daga Umar Lawal dan Fulani a jihar Zamfara shi kuma ya ce hakika amincewa da majalisar dattawan najeriya ta yi da wata doka da za ta kawo sauye-sauye ga aikin 'yan sanda hakan ya yi daidai muna fatan kwalliya ta biya kudin soso da sabulu amin sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga comrade mansur baba wuro na fada inda shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa zanga-zangar da wasu mutanen jihar katsina suka gudanar kan matsalar karancin ruwan sha hakan ya yi daidai da fatan gwamnatin jihar katsina za ki gaggauta shawo kan matsalar karancin ruwan sha da ya addabi jihar a gefe guda kuma muna jinjina wa jami'an tsaro da ke yaƙi da barayin shanu da masu garkuwa da mutane a jihohin zamfara kaduna da sokoto ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya ƙasar mu najeriya afirka da ma duniya baki ɗaya to madalla a ci gaba da aiko mana saƙonni. To madal a gaida Hadiza Kiyar yanzu kuma ga shirinmu na karshe labar a takaice kafin mu yi sallama da ku. Ministan kasar Mali Somailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. a wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar ibrahim babakar kaita ta ce shugaban kasa ya amince da murabus din na prime ministan kasar da membobin gwamnatinsa wannan mataki ya zo ne bayan tashe-tashen hankula a yankin tsakiyar kasar ciki har da kisan gilla a watan jiya na fulani 160 wanda ake zargin mafarauta na dogon ne suka aikata. mai bincike na musamman robert mueller ya yi bincike game da lokuta goma sha ɗaya wanda yake kyautata zaton cewa shugaba donald trump ya karyata doka shugaba donald trump ya karya doka a ƙoƙarin mata a kokarin dakatar da bincikensa akan ko rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda ya lashe zaben amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba trump ya karya doka ba rahoton mai shafi 448 da aka fitar a jiya alhamis ya tabbatar da cewa babu wata shaida cewa trump ko masu yakin neman zabensa sun haɗa hannu da rasha don yin shishigi a madadin shugaban ƙasa a zaben shekarar 2016 da takaitattun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin zahara ofagir ta gabatar da shirin da kuma tadi da ya haɗa shirin da bala obuli sai injiniyan namu admin utku ni ne naku abdulaziz adri toro ke cewa muni lafiya daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa wanda amina aliyu buhari da zahara ofagir za su gabatar.